28 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin shida, daidai da 15 ga watan julai shekara ta biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan da wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba a karatun da ya gabata har yanzu muna ƙarƙashin muƙaddima da al'imamu suhaime yake yi domin ya ƙara fayyace mana wannan tafarki na salafiyanci da kuma yanda wannan tsari na salafiyanci yake a inda yake zuwa mana da maganganu iri-iri wanda ko a kansu kaɗai aka taƙaita to wannan manhaji an yi bayanin shi kamar yadda ya kamata a bayyana shi to amma duk wannan somin taɓe ne dangane da abin da an gwama da abin da malamin zai ambata a cikin littafin allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu tashi inda mala yake cewa walakada mannallahu ala ummati nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika Allah maraukin sarki ya yi baiwa ga al'umman annabin shi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bi kimali diniha wannan baiwa yana bayyana kai tsaye da irin yadda Allah maraukin sarki ya cika addinin wannan al'umma cib babu gibi wa itimami ni'matihi alaiha da kuma irin yadda Allah maraukin sarki ya cika mu wannan al'umma gwababban ni'iman da ya tanada musu wa ridahu anha bil islam kuma Allah madaukin sarki ya yadda ma wannan al'umma da su kankame musulunci allazi la yuqbalu dinan siwahu addinin da Allah madaukin sarki bai yadda wani ya rungumi wani addini ba in ba addinin musulunci ba kun gano wannan da kyau ko wannan baiwa ne da Allah madaukin sarki yema wannan al'umma a dunkule sannan kuma baiwa ne da Allah madaukin sarki yake ma al'umma a bisa ɗaya ɗakunsu. Allah madaukin sarki yi ka musulmi ya yi ka wanda za ka rungumi wannan addini ba tare da ka shigo da bidiyo'i da sauran abubuwan da Allah madaukin sarki ke fushi da mai yinsu ba Allah ya tabbatar da wannan cikin aya ta uku cikin suratul ma'ida inda yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce al-yawma a yau na cika muku addininku addini ya cika ba a neman ƙari ko ta ina shi yasa ma sai ce al-yawma sai ya amfani da kalman akmaltu ya cika bam ba a da bukatan ƙari ko ya yake amma da ya zo wajen ni'ima sai ce wa atimamtu saboda ita ni'ima har yanzu ana neman ƙarinta domin ita ba ta cika sai mutum ya shiga aljanna wa raditu lakum islam dinan sannan Allah madaukin sarki ya yadda muku da ku rike addinin musulunci a matsayin tafarkin rayuwa da za a gudanar da addini da kuma harkokinku ne yau da kullum to wannan baiwa ne da Allah madaukin sarki ma wannan al'umma wanda bai taba mota al'umma irin wannan baiwan ba Allah mun gode wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kun ga wannan musulunci da kuke akai to shine tafarki madaidaici Allah madaukin sarki yayi umarni bayan ya bayyana cewa wannan tafarki shine madaidaici sai ce fattabi'u ku bi shi shine manhajin da muke cewa na salafiyanci yanda magabata suka ba addinin Allah madaukin sarki ce haka yake so to duk wanda yake son ya tsira to sai ya bi wannan tsarin inda yana bukatan cewa Allah madaukin sarki ya karbe shi a matsayin salihin bawa wala tattabi subula Allah ce kakku kuskura ku bo sayan kananan hanyoyi fatafarraka bikum an sabilihi su waɗannan ƙananan hanyoyin illan da za su yi maku shine sai su raba ku da hanyar Allah dodar a hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya ce annabi sai da ya masu dogon zane haka dan ai masa aikin a aikace ya ce wannan ita ce hanyar Allah wannan misalin da ne na wannan zane da na ja shine tafarki na da Allah madaukin sarki ya aiko ni in bi sai kuma wasu yan ƙananan zane a gefen wannan dai dogon zanen ya ce waɗannan kuma sunansu subul kar ku saki akan kowace subul daga cikin sabil daga cikin waɗancan subul ɗin akwai wani ne da ya tsaya yana mutane daɗin baki yana kiransu yana kiransu ku zo ku bi ku zo ku bi ku zo ku bi kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya yadda ya sauka daga kan wannan asiratul mustaqim ɗin to ko zai bi subul ne yana sauka ya bi subul to shikenan ya bata kun ga wannan ba zai taba dawowa kan hanya ba ya riga ya lalace kenan shi yasa mutane su gane cewa addinin musulunci fa ba kabilanci bane addinin musulunci ba yare bane ba yan garinci bane sannan musulunci ba kirari ne na cewa yan mu yan namu yan kaza ba musulunci ba haka yake duk wanda ya fahimci musulunci a haka to ya riga ya samu matsala ana gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki tsare mana imanin malaci ya ƙola ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah maɗaukin sarki ya jikin shi ke cewa wa haza li anna at-tariq al-mawsula ila Allah wahidun kun ga hanyar da za ta kai bawa zuwa ga Allah ko to hanya ne kwaya ɗaya tak kun gane misalin da mala yake sun ya misalta mana hanyar da za ta kai ka wajen allah kwaya ɗaya ne guda ɗaya ne tak kenan duk waɗannan hanyoyi da ake kawo su buka za a yi bumawa ne a yi wane ka duk wallahi wuta za su kai ka hanya ɗaya ne wannan kwaya ɗayan da annabi ya jace ce ita ce to ita kaɗai za ka bi ka samu ka tsira wa ma ba'a ma ba'asa bihi rasulahu ita wannan hanyar ita ce hanyar da Allah ya aiko annabin shi wa an zala bihi kutubahu kuma ya saukar da littattafan shi akan wannan tafarki wala yasilu ilaihi ahadun illa min hada tariq ba wanda zai iya kaiwa zuwa ga Allah madaukin sarki kowaye sai lallai ya bi ta wannan hanyar mun gano wannan dole sai dai ka bi ta wannan hanyar in dai kana son ka kai zuwa ga Allah madaukin sarki walau can nasu min kulle tsarikin da mutane za su ta wata hanyoyi mabambanta su ne waɗancan subul ɗin ana gane wannan wannan ya biyu ta nan wannan ya biyu wancan ɗan ustazin wannan ya biyu ta wannan ɗan shehin wannan ɗan makalla wannan ɗan alaramma wannan ɗan ana kallahu, wannan ƴar ƙungiya wannan ƴar kun gane wannan da kyau ko su biyo ta kowace hanya suna son su ɓille zuwa ga allah madaukakin sarki malin ya ce ba za su iya kaiwa ba da homin kulli babin da sun zo suna ta kwankwasa ƙofofi mabambanta da suka biyo suka ɓullo da su ta ƙananan hanyoyin nan kun gano wannan da kyau ko to sai mala ce fattarok alaihim masduda kun ga waɗannan hanyoyin to ba su bullewa kamar hanyar da za ka je cikin unguwannin turawa ne a ce wannan hanyar is closed ba ta wucewa ko to duk wata hanyar da ka bi in dai ba ta wannan siratul mustaqim din ba ko to ba za ta kai ba ba inda za ka hanyar ta riga ta ƙagi ta ɓame daga nan shi za karka sake wani yaudare ka kar ka sake wani cuce ka ya raba ka da hanyar allah ya hada ka da hanyar shi an gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya shiryar don wal abuwa alaihim a muglaka sannan ƙofofin da kake ganin za su zame da kai har zuwa inda yake son ka je ko to ƙofofin a rufe suke ba wanda zai iya bullewa ta su duk an rufe an toshe illa min hada tariqil wahid malaci sai dai ka biyo ta wannan hanya kwaɗe tak fa innahu muttasilun billahi mawsulun ilayhi wannan hanya ita ke da alaka da Allah kuma ita ke bullewa zuwa ga Allah madaukin sarki in ko ba ita ba ba ta inda wani bawa zai iya zuwa an gano wannan da kyau ku wannan magana sama da shekara 700 da suka wuce ibn al-qayyim yi. amma ji mutane ko rashin tsoron Allah ne ko ko rashin dace ne ko ko alama ne daga cikin alamun cewa mutane sun kama hanyar da ba za su yi nasara ba ko ba su da rabu jin da suke ta kirkiran abubuwa iri-iri ana ta kirkiran ɗariƙoƙi mazhabobi ana ta kirkiran ƙungiyoyi ana ta kirkiran karkasuwa iri-iri na musulmi ko kuma kowa tsammanin shi wai wannan shi ne zai kai shi zuwa gaci wannan tafarkin da mutane ba sa su da ake gaya masu su riƙe tafarkin magabata wallahi ita kaɗai ne tafarkin da mutum zai biya tsira duk wani tafarkin da ka bi to wallahi ka kama rumbun siyayi kuma duk wannan hayaniyan da za ga mutane sun ɗauko ku mata lokaci ƙyalli ne za ta yi kawai irin da yan Ka ga wutan kasan wutan eh, da walda ta ba ba ba ko wannan hayaniya haka zai kare musulunci ne kaɗai wanda za ka bi a bisa fahimta annabi da sahabbai ya bulle da kai zuwa ga ɗoɗar hanya nagartacciya hanya mai kakkiya hanyar da za ta kai ka har aljanna allah maɗaukin sarki ka sa mu dace wannan bayani ya zuwa cikin littafin at-tafsir al-qayyim libn sai da wannan tafsiri ba wai ibn al ne ya zauna ya rubuta tafsiri ya sanya mai suna tafsir al ba fassara ne na alkur'ani da taujihat da shi ibn alƙayyi qayyim a cikin littattafan shi don gani da wasu ayoyi to sai wani malami su ya kwaso waɗannan ayoyin gaba ɗaya sai tara su waje ɗaya kun gano wannan sai fitar da tafsirin alkur'ani duk maganganin ibn alƙayyi ne amma ibn alƙayyi ne jera ya tsara a bisa wannan ba shi ba wani ne sai sanya mashi tafsirul ƙayyim. libn al-qayyim kun ji da kaman tanwir al-mikbas ne da ake cewa tafsirin ibn abbas ibn abbas bai taɓa yin tafsiri ba tanwir al-mikbas wani ne ya bibiye fassarorin alkur'anin da aka samo daga abdullahi dan abbas wasu sun tabbata wasu ba su tabbata ba ya tattara su waje ɗaya sai ce to jama'a ga tafsirin ibn abbas ibn abbas ne ya rubuta wannan tafsiri ba shi ne ya rubuta ba wani ne ya tattaro sai sun ya mashi tanwirul mikibas haka tattaro fassarorin ayoyin alkur'ani da aka yi a waje daya aka sanya mashi suna imamu malik mufassiran kun gani ma malin ya rubuta wannan littafin ba shi bane shi ma irin wancan ne aka yi haka to malamai da yawa an yi yi masa haka Allah madaukin sarki ya samu dace kun da ji wannan magana na ibn al ya isa ga duk mai hankali fa din mai hankali ya ishe shi in zai zo ya bi farki na kware kawai ya bi in kuma yana ganin wannan akwai fita ya yi kuna da ganin inda hanyoyin suke kai mutane zuwa gare sa kuma duk wanda ya kama hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kai kai da kanka za ga haske cin abin da ake yi mun gani kun kuma ka kama hanyar shirme da shiriri ta kai da kanka za ka riga hangen duhu hanyar ba ta bullewa yasa kowa ya kama ta farki na kwarai in fa yana fatan ya samu ya tsira Allah ka sa muna daga cikin bayan da za mu tsira mahala ya ce a mara amarana Lahu inda tanazu'i bin raddi ilaihi idan muna kan wannan hanya dodar to kar mai tunanin ba za mu iya samun saɓani imu-imu ba dama maganar saɓani abin da ya shafi aƙida to wannan babu fa ba wani maganar saɓani a cikin aƙida aƙida fallon abu ƙwaya ɗaya ne duk wanda ya saba ma wannan to ko ba za a kira shi da musulmi wanda yake kan wannan tafarkin ba don ya riga ya fita kun gano wannan da kyau ku ya riga ya fita bai daga cikin wannan tsarin bai daga cikin wannan al'umman ba za a kira shi da wannan suna ba aƙida ƙwaya ɗaya ne shi sa ibn eh, taimiyya da ya kawo lamiyyar shi ƙarshe ce ha za a tiƙadu shafi'i wa malikin wa abi hanifata sun ahmadu yunkalu fa'init taba'ata sabilahum fa muwaffaqun fa'init taba'ata fama alaikamu a mu'awwalu kenan yanzu duk wanda ya ce zai bi wannan tafarkin ƙidan duk waɗannan a'imma kwaya ɗaya ne to ina ne ake samun tanazu'i shine dangane da masail na furu'a don gani da abin da ya shafi mu'amalat da kuma mai yiwa fassaran wasu ayoyi ko hadisi to idan mutum yana kan wannan manhaji da shi da wani shi sai suka yi saɓani kuma za mu zo mu ji wai saɓanin da wata kuna kuma suwaye za su yi saɓanin kawai shi gina kuna dandali kuna hiyaranku sai wani ce ka za da kuwa ke ku ma bi za ku yi ba ku da bakin magana waɗanda ake magana a nan in sun yi saɓani malamai ne ba dama duk wanda ba malami ba shi wani ne kai shi saɓani shi fa jira yake kawai a gaya mashi kaman loudspeaker ne da ke ɗaura a saman gini ita yana ruwanta idan ƙur'ani ya karanta ta isar in ashar aka yi ta isar kun gane wannan to duk wanda ba malami ba shi na ruwan shi jira zai kawo malamai su gaya mashi wannan sunna ce to wannan bida ce to wannan musulunci ya ce to wannan kafirci eh ya ce wannan tauhidi wannan shirka iyakan shi kenan amma in kasa kanka cin abin da ya fi ka ko to kana kallo wallahi sai ka mutu ba imani jama'a kuna fahimtar wannan ko to idan an yi wannan sabani sai Allah ya yi umarni da a mai da wannan sabanin zuwa gare shi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma a mai da sabani zuwa ga annabi to tambaya nan ana sabani da annabi ne in ana sabani da annabi to kuma waye za a maida ma hukuncin sabanin wa akwai shi ba a sabani da shi shi dole ne a bi shi kawai kun gano wannan da ke ku ilimi qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi shikenan amma nan sai kuka yi sabani to yana daga cikin abin da zai bayyana cewa kuna kan wannan manhaji na salafiyanci to sai ku mai da wannan saɓani a hukunta muku shi a bisa maganan Allah da na annabi kaɗai amma ba za ku yi wannan ba sai in kuna da imani amma duk wanda dama ya riga ya bar manhajin kuma dama bai ma da imani to shine zai samu kanshi a cikin wannan matsalar kun gano wannan da kyau ku yanzu duka bangarori guda biyu da suke da sabani duk jama'an waye duk jama'ar annabi ne kenan in suka haɗu gaba ɗaya suka mai da al'amarinsu zuwa ga annabi zai fayyace masu ga yadda abin yake ko to za a ci tafiya a tare kenan shi annabi zai goyi bayan kowa ba zai goyi bayan daidai ne duk wanda yake kan daidai kawai shi kenan abin zai tafi daidai amma daga ran da ka karkata a matsayinka na shugaba wai kana ganin bari in karkata zuwa ga waɗannan to za ka haɗu da matsalin da ba ka taɓa zaman lafiya ba kuma zaman lafiyan da yake neman aka yi kaza wai shi ba zai yiwu ba abinda annabi ya gudanma nu'uman kenan kuntuna sanda ya ɗauki raƙumi ya ba ɗaya daga cikin 'ya'yan shi kyauta bai ba sauran 'ya'yan ba kun gani bai ba su ba da aka zo wai annabi ya zama shaidan wannan kyautan annabi ya ce duk 'ya'yanka kowa ya samu wannan kyautan naka yi yi a wannan ya kawai aka ba ya sau amarya ne annabi ya ce to ba na shaida kan zalunci yanzu kana son a ce su duka su maka biyayya hmm, kana son haka ya ce ya ce to wannan kyautan ba ta yi ba to haka idan kuna tafiya a bisa tsari na manhajiya akan wannan manhaji na salafiyanci sai aka samu su mutum biyu sai suke saɓani akan wani abu ko to jagora ba ruwan shi da wannan saɓanin nasu abin da yake da shi ne uwa ke kan daidai mun gano wannan kyau ko ba zai mara ma shi wanda yake kan daidai din ba sai dai mara ma daidai din shi wanda ya ci gaba da bin daidai shi kuma wancan ya bar abin da yake dawo ya ya bi daidai to sai ga an tafi tare a bisa da'a da biyayya ga shugaba kwaya daya amma da ran da aka zo da irin wannan sabanin in shugaban ya zama tabo shari ne to abin da zai sai ci to a ah, cin da yana zaton wannan ke kan daidai to kawai bari in bi shi daga ran da kana shugaba ka sauka daga inda kake ka koma bibiyan talakawanka shikenan ka watsi kun gano wannan da ku shi ka'idoji kawai ke bi shugaba duk wanda ya zo dama daidai ɗin kaya hannu na take ni ne shugaba kuna gane wannan da ku to ci gaba da binta kana ɗa'a kai kuma daga saba mata bar abin da kake zo kai ma ka bi ba wane ka bu ba daidai ka bi ba ni ka bu ba daidai ka bi kinana da bukatan dole duk wanda ma zai zama malami ko zai zama jagora wanda za a danganta shi da wannan tafiyar wajibi ne sai san waɗannan abubuwan in bai sani ba sai dai a ta gwamnati irin ta masu malfa kun gano wannan da kyau ku ai ta shirme kawai ba su ma san abin da suke yi ba mutum a bige yana tafiya shi kan shi bai san inda za shi ba to irin waɗannan abubuwa wajibi ne a rika an karar da al'umma mai yiwa su fahimta mai yiwa su gane allah maɗaukin sarki ya shirya dum ta kuma wannan yana nuna mana duk sanda al'umma suke tafe duk yadda ke ganin kansa a haɗe duk yadda ke ganin abin da suke alkhairi ne watan wata rana sai sun yi saɓani kama ce babu saɓani ko kana yaudaran kankani. ne saboda allah ce in an yi babu rami mai kawo rami akwai yiwuwa za a yi mai za a yi saɓanin kenan to in sabanin ya samu to ga gafayin da ake yi kun gano wannan nake ku ga yanda ake yi ta ma yanzu mutane abin da suke kenan shi za duk wanda yake kan wannan tabarkin ku kare zo yana zuwa mana da ra'ayin shi da tunanin shi ya ji mun ce shi ba dan salafiya bane ya koma yana cewa ana koran mutane a manhaji wa ko dai ka dama baka taba shiga bane kuma baka taba bi ba domin kun samu saɓani an ce a mai da shi zuwa ga Allah da annabi kun yi kwamiti kun gano wannan da kyau duk wanda bai shiga wannan kwamitin na ku ba to shi ne ma bai da gaskiya a riga an hukunta shi ko da ko shi ke da tilin awai da hadisai a bisa fahimtar annabi da sahabbai cewa abin da yake shine daidai amma cin da dai bai shiga wannan kwamitin ba to baya nan wannan salafiyanci ne yanzu a cikin al'amarin da ya shafi addinin musulunci da annabi ya zo da shi shin akwai irin wannan gangan din ne ba shi ne ce inna ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an ba lasta minhum fi shay'in waɗanda suke yi ma'addini tawaye suka koma suke yi ƙungiya ƙungiya suka kafa jama'a jama'a ba ruwan manzan Allah da su shi wannan addini ne cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ka zo ka bi ba ka koma gefe ka ce a zo a bi ka ba Allah maraukin sarki ya tsere mana imaninmu da don kuna fahimtar waɗannan bayanan da malai yake ko kuma yanzu kenan duk wanda ya fahimci waɗannan bayanan a tsammani na zai fahimci irin abubuwan da mutane suke a yau da sunan addini ba fa addini suke yi ba bai yi ba kama da shi ba kwata-kwata an gani kamar yadda na faɗa ne a karatun da ya gabata akwai wanda fa sun shiga mazhabin nan ai manhajin nan da ake cewa na salafiyanci ne wallahi tsautsayi ya kawo su manhaji 'yan tsautsayiya kenan tsautsayi ne hanya ya biyo da su sai su ga akwai abincinsa a wajen sai aka tsaya ɗiba sai aka kuma in dai ba a shiga an yi bajin wannan tafiyan ba ƙarshen ta samu matsala to suna tafi ne ba da ruhin ba kamar yadda abu dan ubai dan salo tsautsayi ya kai cikin musulunci amma ba sha'awar musulunci ne da goyon bayan musuluncin ba shi sai ya tama addinin zagon ƙasa ya zagon ƙasa ita zan kwasa haka abu dan wa dan saba al-yahudi da duk waɗannan ƙadaran wasu da manufa suka zo wasu ko ba da manufa bane to amma cin da akwai gilli a zuciyarsu to sai gillin sai rika mai sai rika bayyana kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shi ma da cewa raddu ilalla Allah huwa raddu ila da aka ce a mai da saɓani zuwa ga Allah to ana nufin a mai da shi ne zuwa ga littafin Allah warraddu ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hali hayatihi akai wannan sabani ga annabi to sanda yake raye za a je a zauna a gaban shi a ce to ga matsala wa ila sunnatihi ba'da wafatihi to kuma bayan rasuwan annabi to sai dai a kai wannan zuwa ga sunnan annabi ingantacciya me aka faɗa mun gano wannan ke ko wani mutum zai ce bai dan salafiya ne shi fa sai a waye gari matsala ya taso sai ga mutane suna cewa wai da Allah maɗaukin sarki yake cewa ah, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'adin fi kitabillah sai ce wai kai da ba dangin iya ba na baba kawai ga muwan titi a musulunci wazi mutu ya ce wa wasu ne ulul arhami wazo da kawai shi ne mu ɗaliban wani ne kuma na tafiya tare da su wane to ai shi kenan kawai mu muka fi cancanta ai da ma ya taba cewa mu yan uwan shi to ya nabi ya ce duk musulmi ma dan uwan shi ne Ko ma ya ce almuslimun almuslimu akhul muslim to shikenan kawai cinda musulmi dan uwan musulmi ne wani ya mutu sai gaje kace ina gadan ka koko koko eh ta yi aure sai ka dora mata aure ka ce ta yi cinda dan uwana ne waliyinta kowa kowa ka je gidan shi ke kabe kabe kamar miƙe kafa lafiya ce a dan ka ne ba sallama ba izini ba ko jama kuna gane mutane sun zama mahaukata suna amfani da ra'ayoyinsu da tunaninsu da soye-soyen zuciyarsu wai da sunan wai wannan shi ne addini jama kuna gane wannan wannan abin fa ne yake faruwa ana murda soshi, ana murda ayoyi ana murde fahimtar magabata don yi daidai da wani ra'ayi da ake tafiya a kai yanzu in ba mutum ya zama sakare ba wannan fa ayan qur'ani ne fa kuma aya ce wanda kowa ya ji ta ta fito da bayani karara dan kaba baya ayoyin sun tabbatar da da kafin nan annabi yana hada yan uwantaka tsakanin sahabbai wanda ba dangin iya ba na baba kuma suna cin gadon junansu a haka qur'ani da yazo sai soke sai ce sai ulul arham da duk abin da daɗin uwanka wanda kuka haɗa musulunci yake zuwa ya mimike kafa ya yi to yanzu musulunci ya soke an mai da shi dangi wanda ake dangantaka mai jini da su amma yanayi ya zo ƙila ba ma yake an ga 'yan mata ko an ga 'yan kuɗi ko an ga 'yan kaza to ayan dole a amendin ɗinta don wasu su shiga wannan kawai shi ne kada wanda ya canza wani abu ya ce wai a ba haka wani mai yiwa kaza ne an fahimci wannan da kyau to wannan bid'a ne da son zuciya kuma bautan wani ne wanda ba Allah ba mutum ya fassara alkur'ani sabanin fassarar da magabata suka yi kuma ya ce wai shi ba dan son zuciya bane ta yaya ba zai zama dan son zuciya ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin qala ta'ala Allah ce fa na tanazatun fi shay'in duk sanda kuke sabani fi shay'in kun gane kan komi to farudduhu ila Allah war rasul kuma da wannan abun zuwa ga Allah da annabi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda gaske dama kudin kun yi imani da Allah da ranan karshe zalika khairun mai da al'amarin zuwa ga Allah da annabi bayan sabani to wannan shine kade alheri ba wani abin da yake kishiyan wannan inda sunan shi alheri ne sai shi wa ahsanu ta'wila kuma shine fassara mai kyau da mutum zai samu ba tare da ya samu kanshi a rudani ba ayata 59 cikin sautin nisa malice fa kalimatu shay'in huna nakira ce kalma ce nakira fi siyaki sharti kun gano wannan nakira ne ta zo a jerin giyan zance na sharadi in kuntum in din shine shartiya kun gano wannan da kyau ku da Allah ce fa fi fi shay'in Ka ga na kira ne sai kuma ga me ga sharaɗi kun gano wannan da ku in dai ku masu imani ne to in saɓani ya zo a mai da na zuwa gawa zuwa ga Allah da annabi in ko ba masu imani ba ne ku to ku mai da zuwa ga wasu ta ummu mala ce idan na kira ta zo fi siyaƙe shart to tana gamewa ne kulla ikhtilaf duk wani saɓani a fil usul wal furu' shin kun yi sabani a aqida ne kun yi sabani a furu'a ne kun yi sabani a mu'amala ne kun yi kome za dauki wannan abu a mai da wannan sabani zuwa ga Allah da annabi amma fa kuna da imani in ba ku da imani to shikenan sai a kira taro Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala hu shaykh shinqiti al-imam ya faɗi fi adwa'ul fi adwa'il bayan fi idahil fi idahil qur'ani bil qur'an a juz'in farko shafi na 323 Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu nan ne zamu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum